يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa ya muna ranar talatin ga watan rabi'ul thani wata na hudu shekara ta 1439 da hijirar Muhammad sallallahu alaihi wanda ya daidai da ranar 17 ga watan ɗaya, shekara ta 2018 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama za mu tashi hadisi na 144 a ƙarƙashin sabon babi da muka shiga babi na 14 babin filiktisadi fil ibada babin da ke ɗauke da ayoyi da hadisai da ke bayani akan kan tsakanci gurin al'amarin ibada da tattalin ibada don ɗorewa a kanta hadisin namu aka ce wa ni mas'ud radiyallahu an an karɓo daga sahabin annabi abdullahi dan mas'ud allah ya yarda da shi annan النبي sallallahu alaihi عليه وسلم ya ce haƙiƙa annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce halakal mutanatti'un masu shishigi da tsanantawa sun halaka ha thalatha manzo ya faɗa haka sau uku halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un haka manzo ya faɗi ta rawahu muslim imam muslim ya rawaici wannan hadisi malam imam nawawi ya ce almutanatti'un abinda ake nufi da almutanatti'un almuta'ammiqun masu wato zurfafawa almutashaddidun masu tsanantawa fi gairi mawdi'it tashdid a wajen da ba na tsanantawa ba wannan hadisi shi za mu bibi bayani a kai da farko sahabin hadisin ne abdullahi dan mas'ud dan ghafin. shi sunansa abdullah mahaifinsa mas'ud kakansa kuma ghafin. dan kabilar al-hudhali ne ina daga cikin manya-manyan sahabbai da suka halarci yakin badar kuma banda badar ya halarci dukkan yaƙe-yaƙen da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne yana daga cikin 'yan gaba-gaba 'yan farko-farkon karɓar addinin musulunci a lokacin da karɓarsa take wahala ya yi ƙaura har ƙaura biyu ƙaura zuwa habasha don gudu da addini ya kuma yi ƙaura zuwa madina garin manzo sallallahu alaihi wasallam ina ɗaya daga cikin masu yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama ɗawainiya da hidima don haka yake cewa da shi ma abocin takalman manzo yakan riƙe wa manzo takalma inda manzo ya buƙaci shi da takalmi to sai ya ɗauka ya riƙe masa in ya buƙaci zai sa sai a kawo masa ya sa sannan yakan karɓar wa manzo ma asuwakinsa in bukata ya rike masa ta taso ina daga cikin malamai cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi karatun sura saba'in daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin surorin alkur'ani sannan ya rawaice hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama hadisi 848 Allah ya masa martaba da matsayi masu ɗimbin yawa cikin sahabban annabi Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 32 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu a garin Madina Allah ya ji ƙasa da rahama shine yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala hakika annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce hanakal mutanatti'un masu zurfafawa da tsanantawa sun halaka qalaha thalathan manzo ya faɗi wannan kalma ta masu zurfafawa da tsanantawa sun halaka hassan uku rawahu muslim imam muslim ya rawace wannan hadisi kalmar da manzo ya fara furtawa ta halaka tana zuwa a larabci da ma'ana uku wasu lokuta idan an ce halaka abin da ake nufi ya mutu wanda ya mutu aka rasa shi gaba ɗaya akan ce ne ya halaka ma'ana ya mutu akwai kuma sandan an ce halaka ana nufin abu ya ɓaci ba don an rasa shi ba amma ba zai muru ba sai a ce ya ɓaci to sai amfani da kalmar halaka misali aka zo da abinci aka bashi a rufe iska ba ta shigarsa buɗe wadda za a yi sai ga yana cam cam cam cam cam ɗin ya yi tsami wani abinci ya halaka amma ba don babu shi a cikin abin da aka zuba shi ko ba daidai yake da a ce an zo an tarar babu ba to halaka wani lokaci na zuwa da ma'anar bacin abu da wasu. kamar da Allah yake cewa wa yuhlikul hartha wan nasl kusan da zai zamanto amfanin gona aka zo aka bi ta kansu aka matsitsiki za ka zo ka tarar su amma ba ta haka ake ɗibansu ba wannan matsitsiki ta sa sa ce sun halaka ma'ana sun lalace an babbata su sannan wani lokaci ana faɗar halaka ana nufin wani abu naka ya ɓace ka rasa wani abu ba don ya mutu ba amma sai ce abin wani ya halaka ƙaddara kana da dabba ka ce ya yi dabba wani ta halaka ma'ana an neme ta an rasa ba mamaki tana can wani guri a wajen wani ko kuma tana kaiwa tana kawo wata amma ba ta ra'ayin ta gida ba to sai a ce halaka to manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da wannan kalma ya ce halakal mutanatsi'un in ka ɗauke ta ma'anar sun mutu to ma'ana ƙarshen al'amarinsu ba zai kyau ba rasa su za a an yi asararsu in ka ce sun ɓaci abin da ya ɓaci ma ba mu ruwa yake ba in ka ce an rasa su ma abin da aka rasa shi ba ka iya tsinana komai da shi an fahimta ku to manzo ya jingina musu wannan kalma waye sai ce al mutanaffi'un kalmar abin da ake nufi da at-tanattu shine zurfafawa a cikin al'amari da tsanantawa al'amarin nan ya shafi na addini ne ko ya shafi na duniya ya danganci maganganu ne ko kuma ayyuka ne ta abin da aka tsananta ta ɓangaren magana ko ta ɓangaren aiki zama an zurfa ba ba a ɗauki tsaka-tsakanci ba to sunansa ta natso. ma'anar wannan hadisi a dunkule da manzo ce halakal mutanatti'un abin da yake nufi masu tsanantawa cikin al'amuran addini da na duniya sun taɓe sun yi asara kamar yanayin wanda in ya halaka an rasa shi kamar yanayin abu in ya ɓaci ba za a more shi kamar yanayin abin da ya ɓace ba kai ba sa cin moriyarsa to haka waɗanda suke zurfafawa al'amarin addini ko na rayuwar duniya suke samun kansu a ciki kenan tsanantawar ba ta amfana musu komai ba sai dai cutarwa Allah to a ƙarƙashin zurfafawa da tsanantawa game da al'amuran addini da na duniya malamai sukan ambata misali da yake da fito da abin da wannan hadisi yake nunarwa ko ya kunsa sukan ba da misali da irin abin da ya faru da wani mai tsanantawar da zurfafawar a game da al'amuran addini lokacin da na malik ibn anas yake ilmantar da ɗalibansa na wannan lokaci ina sanar da su cewar batun abin da ya shafi al'amarin addini ta ɓangaren ƙudiri allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin littafinsa alƙur'ani ar-rahmanu alal arshi stawa allah mai jin ƙai mayalwaci ya daidaita akan al'arshi to wannan mutum mai zarfafawa da tsanantawa sai cewa ya da imam malik kai fastawa yaya allon ya daidaita wannan kalma ta yi wa imam malik nauyi to ya zai faɗi abin bai da masaniyarsa abin da yake gaibu allah bai nuna wani bawa daga cikin bayansa irin yadda ya daidaita ba amma ya labarta ya daidaita ina buƙatar a imani da ya daidaita a karɓi daidaito yadda aka san daidaito amma an sani irin na ubangiji ba irin na bayi ba tunda ya ce laisa kamithlihi shai amma sai zo yawa imam malik wannan tambaya imam malik ya ce alistiwa'u ma'lum in an ce daidaito abu ne sananne duk wanda aka gama daidaito to abin da bai zama ya kasa ba kuma bai wuce gona da iri ma'anar da za ta zo a kwakwalwa da tunani tunda ya ce ya daidaita al'amarinsa madaidaici ba kasawa ba wucewa wal kaifu a tambayi mutum a ce ya faɗi yadda Allah ya daidaita wannan yadda din abu ne da aka jahilce shi shi da ya daidaita shi ya san irin yadda ya daidaita kuma shi kaɗai bar wa kansa sani ice wasu alu an bid'a irin wannan tambayar a addini kira ne shi gege ne tsanantawa ne ya ce to a fitar da shi daga makarantarsa kai sake zuwa masa gurin karatu to irin wannan ba daidai ba ne a musulunci ka ɗauki irin wannan salam za mu jin irin wani lokaci irin wani tana faruwa akwai sanda a karatun malamin mu malal qasim wani ya turo takarda a tambayar masa malam harafan ayatul kursi guda nawa ranar ban karanta tambayar ta ce zai iya ɗauka zai ɗauka alkur'ani je rika bin baki bayan baki ya ga ko nawa ne ko amma ya zai yi ƙura malam inda ta yadda yake kawo aya yake ka hadisi to bar a tambaye shi ayatul kursi harafin ta ƙwaya nawa ne kuma ka gaya masa harafan guda nawa ne ba abin da zai tsina na masa kuma san da ya jahilci guda nawa ne ba abin da ya cuce shi a addini an fahimta ku to irin wannan tsarin korwa da musulunci ba daidai ba ka tambayi abin da zai amfane ka ya amfani wani ba abin da zai cutar da kai cutar da wani ba har wayo malamai suna ba da misali da hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangijinmu na sauka duk dare a kaso na uku na ƙarshe saman da tafi kusa da bayi yana mai cewa ina mai neman gafarata in gafarta masa ina mai roƙona in amsa masa to yayin da mutum ya kuskure ya buɗi baki ce yaya yake sauka to ya tsananta ya zarfafa ya tambayi abin da ba mai masaniyarsa sai wanda ya yi shi shi ne Allah ya cusa cikin abubuwan da Allah yake banta da saninsu abubuwa ne na laifi ku tambaya kan irin wannan ba daidai ba ne shishigi ne da tsanantawa haka mutumin da zai zo ya tambaya an ce ana tambayar kabari wasu mala'iku guda biyu suna zuwa su tambayi na kabari wane ne ubangijinka menene addininka wane ne ko mai kasa ne game da manzan da aka turo to mu zun izo tambaye ka yaya mala'ikun nan suke ai wani abu ne gaibi ba wanda yake shiga kabari wajen mamaci ya je ya gano abin da yake masa ya dare fada shi ma da ya mutum da ya tafi ba zai dawo ba ya zo ce ai da na je ga abin da aka ci ko su da kuma shi ubangiji bai faɗa manzo ya faɗa mana ga yadda su mala'ikun suke tambayar suke ba to irin waɗannan abubuwa ne na gaibi iya abin da aka sanar da kai aka ambata maka shi ake bukatar ka yadda ka karɓa ka imani da shi kada ka tambaya kwakwa da bin kwakwafi a game da irin to su ne masu irin wani ake cewa almutanatti'un yan baka a harkar addini su zarfafa su shige ko a harkar rayuwa saboda haka duk abin da Allah yake banta da masaniyarsa ko ya shafi siffofinsa da ayyukansa abin da ake bukata kai imani da abin da aka labarta maka cikin alkur'ani ko hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama ingantattu ka karba ka mika wuya bibiya da wato birkitawa da neman wato a abu kwakwa wannan duk ba na bawa ba in mutum ya haka ya tsananta ya yi shishigi ya wato zurfafa malamai har wa yau bayan waɗannan misalan da muka ba ta ɓangaren abin da ya shafi ƙudiri a abubuwan da suke da alaƙa da ubangiji sukan dawo ɓangaren hukunce-hukunce ma su ba da misali Suri Allah subhanahu cikin alkur'ani ya faɗa mana cewar ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun sai ce ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra Allah ya ce ku ne ba da gaskiya an tilasta muku yin azumi kamar yadda aka tilasta wa waɗanda suka gabace ku yin azumi ba ku ne faro ba game da ibada azumi hikimar da ta sa aka tilasta muku yin azumi aka kuma tilasta waɗanda suka gabace ku sai Allah ya ce la'allakum tattaqun dan ku samu tsoron Allah dan ku tsoraci ubangiji azumi yana gadawa da menensa tsoron Allah da in ba tsoron Allah ba ka kici ka kisha ka ki biyan bukatar ka ta sha'awa ba wani bane yake ganin ka sanda kake kin cin ko kin shan sai shi da yace kai ka san baya za ka iya shiga ni guri ka ci ka sha ka fito ka ce yau fa azumin yana duka amma ba ka yi haka ba ka don muka da tsoron Allah ko to da ka ubangijin da ya sa ka shi yana ganin ka ko ina ka shiga ko a wani guri kake so da ka wannan sa ka iya tsare masa abin da ya ce ka tsare ka tsare to Allah ya dora mana ibada azumi don mu samu tsoronsa sai Allah ya ce ayyaman ma'duda kuma ko da ya ɗura mana su wasu kwanaki ne kididdikakku wata ɗaya ne ta cikin watannin shekara sha biyu aka ware ɗaya ta aka ci sai ce fa man kana minkum marida wanda ya kasance bai da lafiya daga cikin au ala safarin ko samu kansa a cikin halin tafiya wacce tafiya tana da samatsi irin nata ka je inda baka san kowa ba ba a san ka ba ka buƙaci wato ainihin abin da za ka a karɓe ka ana ɗarɗar da kai kama kana ɗarɗar da wanda zai matso ka ga kuma harkar a tashi a ci gaba a zauna a kwanta a tashi a ɗora tafiya to sai Allah yake cewa wanda ya samu kansa a cikin irin wannan maimakon ya hada wahala ga ta rashin ci da sha ga kuma ta faɗi tashin tafiya a ga ta rashin ci da sha ga kuma rashin lafiyar jiki sai Allah ya sauke ya sauke wa mai waɗannan da matafi da mara lafiya fa iddatu min ayyamin ukhra su su rama a wasu kwanakin daban su ci su sha sai bukatunsu na yau da kullum da suka saba yi kamar ba masu yin azumi ba in wannan halin tafiyar ta kau sun samu nutsuwa sun gama tafiyar su rama azumin da suka sha idan wannan cutar ta basu su rama azumin da basu ba kagaran gwame ne ubangiji sauƙi ne to malamai suka ce wanda isa makansa ga rashin lafiya ina ciki aka ce ne a ji azumin nan mu jaya maka allura karɓi magani ka shi ce shi fa ba ya san lalata su shi fa sai ya kai ya kai azumin a zo kuma buɗe bakin ma a zuba maganin ya zama tashin hankali haƙura sun game gam to wannan tsanantawa zurfafawa ne a addini ba a yadda ka haka ka karɓi sauƙi inda Allah ya sauƙi ka karɓi yalwa inda Allah ya yalwata kada Allah ya yalwata kai ka matse an fahimta ko kada ya maka sauƙi da sassauci ka ƙi karɓa Allah na son a karɓi sauƙin da Allah yana son sassaucin da kuma shi kan ya ce da mu yuridullahu bi al-yusra wa la yuridu bi al-usra sauki ike nufin mu da shi baya nufin mu da tsanani sai ka ce ni tsananin na musu an fahimta ku to wannan ba daidai ba masu irin wannan Allah ya ce annaba kai ce san halaka eh sun halaka tunda wani ta dalilin wannan zai zama dalilin tafiyarsa a rasa shi ma gaba ɗaya an fahimta ya halaka sai zama halakar a nan ta mutuwa ce a'a ya halaka ya wahala wahalar wadda ba ita ake so yi ba kuma za ta iya illata shi ƙari kan rashin lafiyar da yake ciki ko tafiyar da yake ciki an fahimta ko shi sa a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam da aka wata tafiya ya ga an zo an kifo a kan wani ya kife ya faɗi ya ce mai ke faruwa ka cewa wani ne na azumi a tafiya na gami sai manzo ce laisa min albir a siya fi safar bai cikin abin kirki yin azumi ana cikin halin tafiya ga wanda ya san ba zai iya ba. da haka wani lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam akan fara tafiya shi zai iya kai azumin amma dan tausaya wa al'ummarsa sai ya ciye shi dan kowa ma ya ciye shi an fahimta su dai koyar da mutuwar cewar ba a son tsanantawa a gurin da allah ya isa sauci da rangwame da sauki to malamai suna ba da misali da irin wannan cewar shi ma ba daidai ba ne sannan har ban da wannan da muka ji bangaren abin da ya shafi hukunce hukunce harka azumi akwai kuma bangaren abin da ya shafi abubuwa na umarnin yau da kullum za a ce yi kaza bar kaza wanda ba wani abin da za a ce ga hukuncin kaza an tilasta maka yinsa ko ga wani abu kaza yi shi so da haka ana kawo misali da abin da ya faru ya gudana tsakanin annabi musa alaihi salam da al'ummarsa banu isra'ila Allah subhanahu wataala ya ce wa idh qala Musa liqaumi inna Allah murku an tadhbahu baqara ka tuna lokacin da annabi Musa ya ce da al'ummas ya ce da jama'arsa haƙiƙa Allah na umarta ku da ku yanka saniya ku amfani da wani sashi na jikinta ku da ki mutumin da aka kashe ake ta babarwa ya kashe shi kowa aka jingina sai ce shi ba shi bane kowa aka ce a ce shi ya tsallace shi ba shi bane kowa yana tun kuɗe wa kansa al'amarin kisa sai Allah ya yi wahayi ga annan Musa cewar in ana so a san wa ya kashe wannan bawan Allah da aka kashe ai shi san da yana raye ya san wanda ya kashe shi ina foshi ya nufe shi da kisa ya sani shi ko sai Allah ya ce to a yanka saniya a waru wani abu na jikinta a buga masa zai tashi bayanin wanda ya kashe don ya nuna musu cewa ya isa yana raya matattu su fahimci haka kuma don a fita daga rikicin da ake ciki na waye ya kashe waye ya wannan aika-aika da suka tashi mai kawai su nemi duk ma sadar da suka samu tsohuwa ce budurwa ce mai tsada ce mai arha ce lafiyayya ya ce ramammiya ce su dai yanka saniya su ciro bangare na ta su buga masa zai tashi yi bayanin wanda ya kashe shi sai suka ɗauki salon tsanantawa sai suka ɗauki salon zarfafawa qalu da ulana rabbaka yubayyin lana ma hi suka ce to tambayan mana ubangijin naka roƙa mana shi kira mana shi ka ce saniyan nan wace iri ta ɓangaren abin da ya shafi shekarunta kasan shanun akwai tsofaffi akwai kuma matasan shanu wace za mu yanka masa ƙala innahu ya ƙulu innaha baƙaratun la faridun wala bikrun ita to nan ba mai yawan shekaru ba ce kuma ba wato ainihin mai ƙarancin shekaru ba ce tsakatsakin shekaru ne sawanin bai na zalika tsaka tsakin haka take ka a nemi ta can ƙasa ka a nemi wacce shekaru sun ja wacce an yanka nama ma ba lallai ya ciwo ba tauri ma ya ishe ka bayan sun samu wannan amsar da sun tsaya iya nan suka nemi matsakaiciyar saniya suka yanka shi ke an wuce gurin qalu na Rabba ka yi bayyana ma launuwa sai ta suke to sake tambayar mana shi wacce kalar ce Inda ka san shanin kaloli ne akwai ja akwai fara akwai baka akwai fatsa-fatsa akwai mai sirkin kaza gitsa wa gitsa a faɗa mana wacce kalar ko kaga tsanantawa ce zarfafawa ne ya faɗa musu kala innahu ya kulu innaha baqaratun safra Eh, kalar ruwan ɗorawa ce on launuwa wacce kalarta ta ciza ta surrun nazirin duk wanda ya gani za ta faranta masa ya faranta rai cin an ganta so ta yi daban da sauran shanu kai ka ce an gama da ulana rabba ka yi bayyana mahiyar inal bakara ta sha baha alaina taimakon shanun sun mana kamanci ne mana ce ne a tambayan mana ta bangaren waɗanda suke shanun da ake shanun aiki da su da wanda ba aiki da su wacce wacce ake ban ruwa da ita ce ko ake noma ko kuwa wacce take ko an turke ba a sa ta aiki ba da za a zauna lafiya قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا wa la مسلمة لا شيء musallamatu هو ya ko aka ce to ba wacce ta gaji ake so ba ba wacce aka wahalar ake so ba ta shayar da abin nan amfanin gona ba ce ba wacce ake noma da su ba ne turkakkiya lafiyayya ake so tafanan fa kuma suka sha wuya don in kana neman wacce ta hada waɗannan sai fa ka ji a jiki kuma an samu gurin wanda ka samu ba fa zai sai maka kamar sauran gama garin shanu ba ko me ya jawo tsananta wasu su amma da cewar kaza suka yi aiki da abin da aka faɗa duk an wuce gurin to ba a san mai irin wannan a addini ko a rayuwar yau da kullum ba hakan yana zama dalilin ka halaka kanka a zo a saka abin da ka kasa yi kuma ka shiga tashin hankali ba mafita kuma kai ka jawo kanka to wannan mun ba da misalai ta bangaren abin da ya shafi al'amarin addini samu wani ya ja tsakaninsa da annabi ko abin da ya kama da shi yasa a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake faɗa cewar Allah ya tilasta muku yin aikin hajji sai wani cewa ko eh, kowace shekara sai ce da na faɗi haka da ya zama tilas dole kowa sai a kowace shekara kuma ba za ku iya ba ku daina irin wannan tambayar sai manzo ya tsawata Allah ya tilasta haji shi kenan ya tilasta ka je kai ka gama ka yi abin da aka tilasta shi kenan an wace gurin in ana buƙatar ka wani abu ko ba da tilasta ba za a iya faɗa maka ce a kowace shekara da aka mazo ya ce a ku daina yawan tambayoyi ku yi tabin kwakwakwak din abin da ake faɗa kamar da ya faru da Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam da shari'a ya bayanin ta sur wasu sun gabata ba su samu saƙon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aikensa ba ko ba su rayu akan abin da wasu annaba da suka gabace shi suke kai ba wani zo ce ya mazan Allah babana da ya mutu kafin a aiko ka yana ina tunda da kana bayanin wanda ba su bi ka ba za su tafi wuta wanda ba su bi shirya ba sun halaka wanda suke tare da kai su ne shiryayyu to babana bai riske ka shi kuma yana ina ina ruwanka da babanka aka ce da shi yana wuta da daɗi amsa amma da bai san amsa ba ba wani abin da ya dafi Allah dai bawansa wuta za shi aljanna za shi tsakaninsa da bawansa shi ubangiji shi ma bawan tsakaninsa da ubangijinsa kai a matsayinka na bawa in an hukuncin wuta za shi ba za ka iya fito da shi ba za ka iya hana ba idan dan aljanna ne in ya je kwa haɗu ko ba shi kenan ba to ba a yadda da irin wannan ba daidai ba ne mu dawo ɓangaren al'amuran yau da kullum na rayuwa za ka tar da wasu a harka ta neman mulki da abin da ya shafi siyasa za ka tar da wani na tsanantawa ina zurfafawa a ta dalilin sai ya yi ko sai ya ja sai ya shirya zanga-zanga a yi fito na fito da masu yi sai ka tarda sun tura wanda aka ci karo da shi a ɗirke shi a harbe ko sona aka yi duk wanda ya fito ku buga mata gasa idan ya shigo ku ku harbe shi ko ku je wanda duk kuka tar a kame mana su wani na har yanzu yana kurkuku bai daina ko kuma ana mulkin bashi da bai matsa ba ana tafi ana tafi inda rabon zai zai in ma ba zai bane to bai ji a jikinsa ba ko to amma sai ga wani ya matsa shiga rediyo faɗi ba daɗi sai kuma an ci kuma shi an zo da shi dare da kansa sha da Allah ya haƙuri ai an samu kuskure ne gaskiya ba haka shi ma ya san shi ma bai kyauta amma mai daɗi kenan an bi da sauƙi kenan ya zo ya ta kansa akan abin da ya faɗa wanda kuma aka so a wulakanta shi sai ka ji shuru ina wana ci a yana kurmawa an kurmantar da shi abin da yake dangane inda an da yare da ɗan abin da ake yi da shi ɗin yanzu an daina yi da shi kuma na can cikin rayuwa ta kunci ba daɗi to haka al'amarin rayuwa su in ka ɗauke su da sauƙi sai su zo maka da sauƙi in ka ɗauke da tsanani sai su zo maka da tsanani haka in ka ɗauke su a wato ainihin a wulaƙance a na ko to haka za ka rika samun sa a ko kula yanayin yadda ka tunkari abu yadda za ka samu shi saboda haka a tsarin kurwa addinin musulunci ba daidai ba ne mutum zama mai zurfafawa mai tsanantawa a'a ɗauki tsaka-tsakancin al'amura kada a sa ka cikin 'yan ashen take <clears throat> 'yan ko 'yan ba ruwana da abin da ya kamata a yi ruwa da shi kuma ka zama cikin wanda suka wuce gona da ita a same ka a tsakiya su da kawai za ka tarar da da zurfafa wasu a harkar mulki a harkar siyasa sai an san shi sai an yi da shi sai ka ga an kashe shi an rufe shafinsa an daina a a'a kaga an launata shi yanzu ya tsinci kansa bai ma isa ya shiga cikin ayi abin abin da shi ko ma magana ya ce ai wannan ba zai iya a ai gurgu ai ya makanci an ɗarka masa wani abu a ido ko an sheƙa masa ko an fesa masa ya lalata ido ce ai ba yi shugaba ba zai zama kaho ba shikenan sai dai ya ji ana yi in wanda ba makanta shi ne amma an illata shi illata da ba zai shiga a yi da shi ba ta ci wannan ya kasa sai dai a kan shi gidan na su ko kuma irin tallafin da ake wani nakasassu a riƙa shi to haka yake faru wani kuma ka ji an ce an kore shi ya ma zaman garin ya ishe ya gagare shi ko kuma yi kurkuku da shi malam muhammad bin salih al-uthaymin allah ji kansu da rahama a ƙarƙashin bayanin wannan hadisi yake cewa duk wani wanda ya tsananta wa kansa a wani al'amari da allah ya yarwata shi to ya shiga ƙarƙashin wannan hadisi da muke tsaka da bayani duk abinda da allah ya shi da yarwa an sassauta shi an sauƙaƙa shi ka ɗauki salon da ya zama a kuntace i tsananta yi wahala to wannan abin da kai ka shiga ƙarƙashin wannan hadis da manzo yake cewa halakal mutanatti'un masu tsanantawa sun halaka ka jefa kanka ga halaka halakar nan ko tafa da kai a duniya ko kuma tafa da kai a duniya kuma ta riske ka a lahira domin wanda ya je akan tsanantawarsa da matsawa aka kashe shi akan abin da ba neman yardar Allah ba to a zai tashi a kansa haka manzo ya faɗa yi ba aka kullu abdin alama mata alai za a tashi kowane bawa akan abin da ya mutu aka to sai ka mutu akan abin da ba neman yardar Allah ba saboda ka matsa kai sai yi sai an sa ka a ciki sai an san ka kama sai an faɗe ka sai aka rasa ka ta dalilin to kuma za ka tashi akan wannan abin ka karasa duniyar ba ai da kai ba ba samu abin da kake ba kuma lahirar ma ka ji da abin da za ka samu fita ba to wannan ba daidai ba ne a ci gaban hadisin abdullahi dan mas'ud yake cewa qala ha thalatha manzo sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi halakal mutanaddi'un ya faɗi wannan kalma Hassan uku to dama yana daga cikin eh, tsari na manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma bayani da allah ya bashi duk wani abu mai mahimmanci da ya kamata a ɗauke shi da mahimmanci a aiwatar da shi to in ya zo kansa ya kan faɗe shi sau uku haka wani abu mai haɗari da matsala idan yana bayani in ya zo kansa ya kan faɗe shi kamar sau uku yasa ake faɗa a cikin bayanan sifofinsa aka ce wa kana yu'idul kalimata talata kuma ya kasance yakan maimaita kalma sau uku lituqala alhu dan a fahimce shi a san muhimmancin wani abin da yake jaddada da haka wata rana da yake bayanin abubuwan da suke wato anin masu hadari manya-manyan laifuka da ya tashi ya zo kan maganar shaidar sur ko magana ta ƙarya sai rika cewa ala wa shahadatu sur ala wa shahadatu sur ala wa shahadatu sur a nan ma sabai suka ce hasa da muka ce kai da ma dai manzo ya yi shi ya ta maimaitawa har ma fiye da uku so da haka don ya nuna mana cewar shaidar da za ka yi ta ƙarya ko abin da za ka kirkira ka faɗa na ƙarya haɗarinsa ba ƙaramin abu ne ina ja allah subhanahu wa ta'ala iki duban ka duban rahama ya tanda azaba don masu wannan kuma sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala a ta dalilin hakan ba zai dube ka duban rahama ba ba kuma zai wato ainihin eh, ya tanda azaba domin ka cewar waɗanda suke yi wani layan durullahu ilai sannan kuma wato an wa a'adda azaban alima ya tanda musu azaba mai rada saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala yana ɗaukan mataki akan waɗanda suka yi manya-manyan zinubai manya-manyan laifuka to don ganda abin da ya shafi irin waɗannan kalmomin in ba ya zo kansu sai nanata ko a'a wani abu wanda yake ake so ka yi saboda mahimmancin sai a sake jaddada a faɗa a kuma faɗa a faɗa a kuma faɗa cewar wannan abin da ke faɗa ina fara girma da mahimmanci ku kiyaye da shi so da ka a kan abin da ya shafi wannan ma halakal mutanatsi'un halakal mutanatsi'un halakal mutanatsi'un haka ya rika faɗa haka san da ya maganar matar da ta aurar da kanta ba tare da waliyi ba sai yake cewa duk wacce ta aure da kanta ba da wali ba fanikahu ha batil fanikahu ha batil fanikahu ha batil sai dai ya so duk wacce da ta aure da kanta ba da yarjewar majibancin al'amarinta ba auren batacce ne auren batacce ne auren batacce ne bai yiwu ba to kaga shine abin da yanzu aka samu kai kamar da malamin malal qasim umar a cikin bayanansa da yake na irin auren da yanzu ake yayin yi ga wanda suke fita karatu waje sai a haɗu da wasu abokan karatunta da ita su za a ɗanyi wani aure na kafin nan kama gama karatu kowa ya koma gida ba majibinta da zai ba da aurenta a can nan kuma shi ma bai yi umarni ya wukinta wani ba cewa da ɗaura mata aure a can kawai sai a haɗu shi kenan ta zama matarsa ba kuma matarsa ba ta zama karuwarsa kawai salo aka sake kaga wannan duk in an san abin da manzo ya faɗa da jaddadawa da nanatawa da ba za a tunkari irin wannan abu saboda haka har ta ma wannan kalma ta halakar mutanazzi'un masu shishige tsananta addini sun halaka da manzo ya faɗa ya faɗa sau uku don a san illar zarfafawa da tsanantawa a abin da Allah yalwata ka kuntata ka kiwa to karɓar yalwa so da ka tsarin karo addinin musulunci ba a da buƙatar yin haka ya faɗi wannan kalma sau uku don ƙarfafa hannun da ke cikin tsanantawa ɗin da kuma zurfafawa don kuma a nisaci haka da haka malamai suke cewa fikin wannan hadisi ina sanar da mu cewa ƙarshen al'amarin mai shishigi a addini ko mai shishigi a rayuwar duniya ta ɓangaren maganganunsa ko a ayyukan da yake yi ƙarshen al'amarinsa halaka halaka ce ke samu saboda idan kai shi shige a addini ka tsananta kai abin da ba shi ne daidai ba abu za ka samu sakai da kake an gaya maka allah ya daidaita a karɓar shi ka ce sai an gaya ma ya daidaita to aka kasa gaya maka wannan abin da kai ka sa wanda kai wa tambayar cikin tsaka mai wuya kai baka samu abin da kake nema ba kamar irin yadda imam malik ya ce a fice masa da shi kada ma ya sake zama masa makaranta aka ga halaka ta zo in ba za ka zo ka zauna inda za ci da kai Allah ya ce annabi ya ce ka samu kubuta ba ai halaka ta same ka ko suraka ko kuma a'a al'amarin duniya ne wasu na bi sai sai ana a'a ai a hankalci a in ba buɗe wuta ba za mu to sai ka buɗe wuta sai ka buɗe ma wuta kai faya ko faya ko sai aka rasar da kai to kaga halakar ta fito sau da ko halaka a duniya ce abin da kake nawa ka rasa ko kuma ta same ka duniya da lahira in ta shafi addini ka rasa duniya ka rasa lahira sannan wannan hadisi ina sanar da mu zargi akan dora wa kai abin da ba za ka iya ba abin da ba za juriyarsa ba za ta yi ba ko akan abin da ya shafi wato ane salon magana ka ɗauki salon wato tsanantawa da zarfafawa ba daidai ba ne sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa tsanani bai zuwa da alkhairi sai dai jawo halaka da matsala ke sa hatta abin da ya shafi harkar cinikayya saye sayarwa bashi manzo yake cewa allah na son mutum idan zai saya ya sauƙaƙa idan zai sayar ya zama mai sauƙi idan zai ba da bashi ko zai karɓo su da aka ci ya zama da sauƙi cikin al'amuransu allah na son sauƙi haka kuma yake cewa duk wanda al'amarin al'ummarsa ya zama a hannunsa ya tsananta musu allah ya tsananta masa kaga annabi ya ce allah ya tsananta maka a sa a bar amsa ya ce in allah ya tsananta maka za ka kai labari za ka kai ba halaka ta same ka yace ya ubangiji duk wanda kuma al'amarin al'ummar sai biyo ta hannunsa ya zama shi ne yake da alhakin tafiyar da su ya sauƙaƙa musu Allah ka sauƙaƙa musu kaga in kai sauƙi kai kuma sauƙin za ka so da haka addinin musulunci addinin tsaka-tsakanci ne tsaka-tsakancin addini addini ne tsaka-tsaki ina buƙatar daidaito a maganganu ina buƙatar daidaito a ayyuka ka zama baka ke ba kai yi sakaci kuma ka wuce gona da iri ka zarfafa ba wannan shine salon da ake so mutum ya tafiyar da tsarin tafiyar da addininsa kuma akan wannan tsari addini musulunci yake tafiya don haka eh, mala imam nawawi Allah ji kansu da rahama sai ya sanya wannan hadisi a babin al-iqtisadu fil ibada tattalin ibada da yin tsaka-tsaki kakka ɗebo abin da ba za ka iya ba kan kuma kai sakaci idan haka cewar kada a matsa kada a tsanani kamar yadda kada a shantake a fasar da imamun nawawi Allah ji kansa rahama iya wannan kalma ta almutanaddi'un sai shi tsanantawa a gurin da bai dace a tsanantawa A shi akwai sanda tsanani yake aiki a gurin da ya dace a yi shi an fahimta ba wai an ƙi tsananin ba ne kwata-kwata a tsari na addini a akwai inda tsanantawa take da alfanu ta dace da a yi ta kamar da mazo sallallahu alaihi wasallama idan aka yi ba daidai ba akan ga a fuskarsa sabai sukan ce kamar jini zai fito a fuskarsa haka fuskar take canza ta yi ja to kuma wani abu yana tashin hankalin sahabbai cewar annabi yana cikin wani yanayi mai tsanani sannan sai ya faɗa ya tsawata kamar yadda wato ainihin ake cewa da shi wani yake cewa shi abin da sa baya zuwa masallaci kaza sallah ko lokaci masallaci sallah saboda matsawa da wani yake tsanantawa tsawaitawa da wani yake sahabai suka ce an ga manzo ya fushi wani irin fushin da ba a taba gani yayi ya ce lallai cikin ku akwai masu baza ma jama'a akwai masu kore mutane daga addini to kaga anan ya yi tsani akan ana nema a tarwata tafiya addini ya faɗa kalma mai zafi akan wanda suke haka haka sanda ya faru da mu'az ya ce a fattanin an taya mu'az a fattanin an taya mu'az to kaga in wani abu ya faru wanda zai zama dalilin salwantar da addinin da kore al'umma daga shi to an yi tsanani a irin wannan gurin yinsa. yin sa haka sanda Aisha ta sa masa labule mai dauke da hoto a jiki fincike cire can sauya fuskarsa ta ce na tuba ya manzan Allah mai kuma na yi yake baki san inda hoto da kwaikwayon kare yake mala'iku ba sa zuwa gurin ba ka samu wannan ta ce ta tuba ta bari da haka ta daddatsa shi kai daban hannu daban kafa daban aka yi riga fulo da shi an tashe shi dai daga abin da manzo bai su to kaga wannan yake nuna cewa akwai sanda ake buƙatar tsanani a gurin da ya dace a yi an fahimta ko amma in aka yi shi ba gurin yinsa ba to shine at-tanaqqu wace gona da iri da zafafawa da tsananta inda bai kamata a samu to na shi ne abin da ya sauka na karatu mai abin da muka daidai Allah ba muladansa kuskure Allah ya fi su Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سمع الله من حمده 哒啦。 有广东的，那估计那接班了。 gajiya ba gida labura ka san yin nan na ba wasu tambayoyi guda uku na gida ta ya taɓuwa keke eh. ko zan tsari in yi game sai haka nan da ake cikin za'aba ta cin sai mai kake yi ce ko ajali da ko da ya kamata zabe ta yanayi ne na dai ai kuma san su can sai ka zo ka irin to da shi yanzu sassauci ne a ce dan a daidaitan ne zai dauko masa akan a ce nemi mai kurkura ko mai a kurkura dauko masa sai to masa wani kuma aikin ma na mai kwa daidaitan to ta yanzu aka su dauko gado dinnan an siya da kujeru kaga sai ce da kai ga mana kurin hmm. shi ma bai da kodara nawa sai su zo irin wanda ana ana ana magarba suna jerawa ana idar da sallar magarba su su kama da su kama ya zuwa isha ko kuma bayan isha sun zo sun kama ka ba ka ba an ta tsaye da su ta wallahi tallahi ba su ba su iya cutar ba su ka tashi cutar su ba sai masu tasiri duk wanda ya ɗauka mana kyamara na zuwa kuɗi dubu uku da ɗari saboda hauka in kayan nawa zai ɗauka uku yasa ba za ka taɓa ganin sun sun yi albarka a abin nasu ah. kwata-kwata ba ga su ba ga jagororin nasu barkan ku da yamma na gajiya ma musa na gajiya alhamdulillah alhamdulillah Amar na ciki ko? Eh Amar yana ciki. Masha Allah.